أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah madaukakin sarki da yin salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da roƙon Allah maɗaukacin sarki shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa a matakin wa'azi na ƙasa a wannan jiha ta kebi a masarautar zuru ta kaba local government a garin diri wannan gari na birin daji Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari baƙin alkhairi yau da shigowa ciki baƙin da suka zo talla ba talla haja ba ɗai sun zo talla alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake tsalkin waɗannan har yana tambayar jama'a halman ya ji shin ko akwai mai sha ya kwankwaɗi alƙur'ani ya kwankwaɗi sunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ga fahimta har ya ƙoshi wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wacce marigayi a sheikh ismail idris da zakariya ya asasa ina roƙon Allah shi wa malam rahama Allah ya ji kan malaminsa sheikh abakar mahamudu gumi Allah ya ji ƙan malamansu sheikh usmanu bin fodowai da ƙaninsa shiwa abdullahi da ɗansu malam muhammadu bello da sauran abokanen aikinsu waɗanda aka yi saran dajin wannan ƙungiya da suwa suka game wannan ƙasa da dirkowa wa'azi suna baya ga sheikh ismail idris bin zakariya irin su malam usman muhammad mataimakin malam irin su malam ibrahim bawa mai shinkafa irin su malam abakar ikara irin su malam ibrahim mai shafi malam adam ibrahim mai shafi irin su shugaba wato alhaji musa mai gandu irin su shugaba A alhaji makama gado da masu da ire-irensu waɗanda suka wa addinin musulunci hidima irin su bukar ntc bauchi da mc na wannan mimbari mala abakar ƙaura da ire-iren waɗannan bayan Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka yi musu rahama irin su malam ya yahaya yayan malam Allah ka ji kan waɗannan bayi naka Allah ka yi musu gudunmuwa da jinƙai babu shakka jagoran wannan tafiya wanda ya jawo tawaga zakuwa wannan gari na diri dirin daji da shiya da mataimakinsa a sheikh muhammadu sani haya jingir da mataimakinsa malam muhammadu yusuf ga cikin da daraktan 'yan agaji na ƙasa da shugaban ƙungiya alhaji abdullahi balalau ya Allah waɗanga bayina ka muna roƙon ka tuwa musu asiri Allah ka yi musu gudunmuwa Allah ka za su shiga gaba su ja mu akan kitabu suna, Allah ka ba mu ikon ɗa'a da biyayya babu shakka na hawo wannan mimbari domin in ba da jama'a malan ine muku maraba da shigowa jihar Kebbi da shigowa masarautar zuru da shigowa wannan gari na dirin daji ina roƙon Allah ya sa a yi lahiya a watsi lahiya kuma ya kuma sauraren wa'azi ina maraba da ku da sauran malamai da sauran masu matsayi na gwamnati da suka iso wannan wuri shugabannin malamai shugabannin ƙungiya masu matsayi na hukuma ga sunan birjit wurin nan da kuma sarakunanmu na musulunci Allah ya saka da alkhairi abin da zan ce duk wanda a wannan yanki na sakaba bai taɓa ganin taro irin wannan ba da an kai yau a nan garin nan don haka duk wanda ka gani nan babu abin da ya kawo shi illa alƙur'ani da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ja alhaqqu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Allah ya ce ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ci aka yi buɗin makka ya ce kuma ka ce gaskiya ta zo banna ta ce ta ba da dama ƙarya da banna masu karewa na iska ya buga su wace su sheƙe su ce su ba da don haka in ƙungiyar jama'a su zalatul bid'a wa ƙamatu sunna ta sauka ga wuri bid'a an yi mata roci rashin aqida ƙorai a yi mai roci mai son yayi da kwamfanna an gurgusa da shi gaba babu shakka gaskiya tana kore ƙarya don haka madaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani ya ce bal Barina kori fuɗi haƙƙi adadin baƙwili faya da mahuhu fa’iza huwa wala kumuri wa ma ta sifun. Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukar gaskiya ya fasa makarya a yi mata roci a fasa mata kai wadda maguhu ta fasa mata ƙwalluwa kawai da an yi haka wai za huwa zahi sai ka ta ta yi tabar wuri kai ya ku masu siffantawar ubangiji da kamar da bata kamata ba ya ku masu warwaɗan maganar da ba haka ba walakumul wailu kuna da bano bane min ma ta sifuna ga abin da kuke sifantawa da shiya anan ina kira ga masu sauraron wa'azi kowa ya tsare ya tsaye da kunnensa ya ba da gangar jikinsa ya saurari abin da za a waɗi domin akwai zargi mai tsanani ga wanda ya ƙar da abin da ba a waɗi ba madaukakin sarki alqur'ani yace wala taqafu ma laysa laka bihi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يكتب ولا تقف كدك بيبي ma laysa laka bihi ilma abinda baka da ilimi a kansa duk abinda baka da ilimi a kansa kada ka bibiye shi akan batau inna sam'a lalle jin ka da Allah ya baka wal basra da ganinka da Allah ya baka wal fu'ad da zuciya kullu ulaika dukkanin waɗanda kana mas'ulan anhu sun ran abin tambaya ranar alkiyama bawan Allah ya ka saurari abin da an ka faɗa ka tsar da gaskiya kada ka faɗi abin da baka ji baka ce ka ji kada abin da baka gani baka ce ka gani ranar alkiyama za a bi ka tiryan tiryan za a tambayi komi naka ya hattara ga tambayar da baka da amsa ga matambayi masani abin da tambayi ka don haka muna mara ba da baƙinmu da suka zo wannan jiha wannan jiha ta jihar kebbi Allah ya yi muna arziki mun yi zama haɗuwar wannan ƙungiya ina jin babu jihar da aka wa wa'azi biyu sai mu don haka Allah mu ne ma godiya malam muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi wa'azi anan dama ruwa na so koma kwari dama jihar Kebbi da jihar Sokoto da Zamfara duk wanda ka ga yana kyamar wa'azi to wannan a yi hattara kila naman wuta na domin hasken wuta ya yi inda ba yada ba shi usman bin fodwe ta gamma da hullahu bi rahmati ya haskaka wannan ƙasa daga na annuri ya ƙyalla yayi yi gabasi ya yammaci yayi yi kudanci ya yi arewaci yau kuma ga wazi ya dawo usmanu man kada ja'ana fi zulmatin fa zaha anna kullu aswada dududiji ودعا إلى دين ya ولن يخف في ذاك لومة min أو هجهجي فسات هلق فينا سات لصوته ولا له سيت هو يكال أبرجي بشرى لأمة أحمد ببلادنا سودان في هذا الزمان المبهجي كم سنة أهيتها وضلالة أهمتها دمرز أكابت أججي ولا تافي أرن الأوائد هادا وتخالف سنن النبي أدعودي صلى عليه الله ما هذا السبا أزبات غزن في الريال حبربجي بشرى لأم الأمات ببلادنا سودان في هذا الزمان مبهجي كم سنة أحييتها وضلالة أهمتها جمر الزكاة بتأججي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته من صوراري الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شكرا مجلس المعلمي نجهر كبي شيخ عبد الرحمن إيسا جيغا كاموت أقولي كاكاو وسبيتوشي tsarin baitoci na waƙa a musulunci wanda Babu wani hargitsi irin na ƴan ɗari, ko ka fasarta mana mana, ko da biyu? Usmanu man ka da da'a na fiye da zolmatin, fa'adaha ana kulla a waɗanda duduɗi. Ya ce shehu usmanu in ji shehu abdullahi ya ce man ƙarja ana wannan da ya zo mu da fi zulmutu muna cikin duhu ko a za ha ya gusuwa anna ga mu kullu aswada dukkan baki jujjujuju mai kirin duhu fansata halkun yace halkun ta kai fansata ta karba fi na sata lokacin da usman ya ƙara ni sauti ga muryata hitun daraja fa'ala ta dawa galahu ga shehu usman fawqa al-abruji kama tarmamu abruji kam da yawa sunnatun sunna ayata ta rayata wa dalalatin da yawa bata amma ta kabbike ta jamru zakka garwashin ta da suna huru haske bi ta'ajjuji da huru haske nashi wadala ata kabulo ya ce kai shehu usmanu fi arne cikin kasa awaiduha al'adata a ta koma yarkasin ita a sunna ita al'ada amma ce usman ya zo biyo kore wannan to haka dai abubuwa suka tafiya shehu abdullahi yana yaban suna ce wadda mujaddadi ya zo ya raya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi a Sheikh Abdulrahman